a gaban miro ta tsaya tana kallon kyakkyawar fuskarta bata san lokacin da murmushi ya subuce mata ba nan take dimple ɗinta biyu suka loba yatsun hannayenta ta tura a cikin sumar kanta a hankali ta soma mu barbaza gashin a ranta ta ayyana ina ma a kai su salon a gyara musu gashin kansu ba karamin kyau za su yi ba famfo ta kunna ruwa ya so mu kwararowa cikin sek ta shigo da niyyar ta wanke fuskarta sai kuma ta tsinci kanta da sha'awar sanyin alwala nan take ta canza ra'ayinta tsarki ta fara yi kafin ta soma yin ta a tsanake bata manta komai na daga yanda ake yin alwala ba bayan ta kammala yi ta fito daga cikin toilet din tana tunanin ta ya za ta iya yin sallah bayan babu hijabi bude kofar da aka yi ne yasa ta dago tana kallon mai shigowa nurse ce ta shigo hannunta rike da tire na kayan breakfast din Angel a saman table ta daura mata shi dagowa ta yi suka hada ido da juna akwai wani abu da kike bukata kuma da sauri ta ce hijab da abin sallah ina so zan yi ta murmushi akan fuskar nurse din tace are you a muslim daga mata kai angel ta yi alamar a eh. nurse din tace okay ki jira ni yanzu dawo ficewa ta yi daga ɗakin angel ta sauke ajiyar zuciya tana kare ma ɗakin kallo shigowa nurse din ta yi hannunta rike da hijab da prayer mat ta mika mata farin ciki a wurin farin ciki a wurin Angel bakinta ya ki rufuwa thank you so much nurse din na murmushi tace da ita never meet ita kanta bata san ina ne alƙibla ba sai da ta tambayi nurse din ta yi amfani da wayar hannunta wurin yi mata bincike ta gano mata alƙibla da za ta fuskanta tukunna ta shimfiɗa kafet ɗin a tsinake ta kabbara sallah saman cianos ɗin ta zauna tana jiranta raka'a biyu angel ta yi kafin ta sallame sallar wani irin daɗi take ji yau ta yi sallah bakinta ya fi rufuwa tafin hannayenta biyu ta daga a sama tana karanto addu'o'in kirari ta fara ima Allah kafin ta ima 'yan uwanta da suka rasu addu'a da su kansu a ƙarshe ta roki Allah akan ya haɗa ta da 'yan uwanta ba tare da ta sha wahala ba Allah ya sa dadin ta yana a raye da antinta Anila bayan ta kammala yin addu'ar ta shafa a fuska ta yunkura ta miƙe ta nannaɗe prayer mat ɗin da ta da hijabin ta dubinus din ɗin kin gama daga mata kai Angel ta yi alamar eh Mikiwa ta yi tare da zuwa gaban Angel ta karbi kafet ɗin da hijab juyawa ta yi ta nufi close ɗin ɗakin ta buɗe ta sanya su a ciki a duk lokacin da kika buƙaci yin ki saki ya ɗauka ki godiya Angel ta yi mata daga bisani ta zauna zaman cin breakfast lafiyayyen kalaci aka haɗa mata tana ce tana tunane-tunane sam ta manta da sojojin da ke jiranta sai da ta kammala cin abincin ta koshi nos din ta tattara komai ta fice da shi zama ta yi a gefen gadon idananta akan silin ta kurawa haɗaɗɗen kwan ɗakin ido yayin da zuciyar ta ke tariyo mata abubuwa da suka faru ba zato ba tsammani ta tsinkayi muryayensu a yayin da suke shigowa ɗakin a hanzarce ta miƙe tana faman zazzare idanuwanta a kansu sojojin ne tare da likitocin saman doguwar sofa ɗin ɗakin suka zauna a jere suna fuskantar ta dr laura davis ta zauna a gefe kamar wata mara gaskiya duk ta kama kanta hankalinta ba karamin tashi yayi ba masoyiya fatan kin waye gari lafiya ya jikin naki mayyarta a dabarbarce ta ce da sauki sosai cikin kulluwa suke yi mata magana da harshen turanci Dr. Mark Jackson ne ya fara yi mata magana mun nemi jin bayani daga bakin dan uwanki Gabriel sai dai bai ba mu haɗin kai ba ya ce duk abin da muke sansani ke ce zaki amsa mana jin wannan maganar ya sa hankalinta ƙara ɗigun zuma fahimtar yanayinta ne ya sa Dr. Mark cewa ki kwantar da hankalinki ba mu zo da niyyar mu takura miki ba yan tambayoyi ne za mu yi miki da zarar kin amsa mana za mu tafi mun fi so ki nutsu ki mana ki nutsu ki nazari kafin ki amsa mana kin shirya daga masa kai ta alamar e duk ta bi ta sha jinin jikinta ta farko za mu so ki faɗa mana ya aka yi kuka tsinci kanku a daji waye ya kai ku can sojojin ƙasarmu suna hasashen ɗan ta'addan da ya gudu zuwa can ne ya yi garkuwa da ku don ya kare kansa daga farmaki da suka kai masa shin da gaske ne ko kuwa kura musu ido ta yi ɗaya bayan ɗaya take kallon fuskokinsu tsabar fargaba 'yan hanjin cikinta sai kaɗawa suke yi ta rasa ta yaya za ta fara ba su amsar su san ba ta jin za ta iya faɗa musu ainihin abin da ya faru da rayuwarsu ita ganinta kamar idan suka ji za su guje su ne musamman ma idan da ni shefarka a matsayin giant ba kamar ba karamar masifa zai ja musu ba zai yi wuya su yarda da abin da za ta faɗa musu saboda labarin bakar izayar da suka sha a prison ba kowa ne zai gaskata kalamanta ba za ma su iya tunanin karya take yi musu bayan haka tana tsoron ta faɗa musu su kuma su kuma 'yan jarida su sanar da su a ɗauki hotunan su a yi shiya da labarin prison tabbas an yi hakan zai jaza musu babbar matsalar da za ta iya ja su rasa rayukansu don ta san dole shugabannin kurkukun kaddara su bibiyi rayuwarsu ko don saboda abu biyun nan na farko garkuwan kurkuku da suka gudu da shi na biyu don kada su tona musu asiri duk da sanyin AC da ke ratsa fatar jikinta hakan bai hana ta zubar da zufa ba ta ko ta ina take tsatsafo mata hakan ba karamin daure musu kai yayi ba fara daya suka fahimci akwai wani kagarumin al'amari ta tare da yarinyar sai dai zai yi wuya ta iya sanar da su gaskiyar zance gyaran murya komanda ya yi mata a harzike ta wurga idanunta kan fuskarsa kin shiru baki ce komai ba me yasa dafa ka faɗa dr laura ta yi da hannu ɗaya ki kwantar da hankalinki mai dota ki nutsu ki ba mu amsa a shirye muke da mu taimaki rayuwarku haɗin kanku kaɗai muke bukata kuma muna da tabbacin zaki amsa mana tambayoyinmu gaba ɗaya ta ruɗe sosai sake-saken da zuciyar take yi mata wani sashi yana jan kunnanta akan kar ta kuskura ko da gigin wasa ta ce za ta faɗa musu abin da ya faru a rayuwarsu yayin da wani sashi na zuciyar take jan hankalinta akan ta faɗa musu watakila su taimaka musu wurin kawo ƙarshen azaluman kurkukun kaddara yanzu idan ta ɓoye musu ta ki faɗa musu gaskiya kwatsam wani abin da ba a wani abin da ba a fata ya zo ya same su har suka rasa rayukansu shikenan tarihin kurkuku zai ci gaba da wanzuwa ne sun tasa ta gaba kamar sun samu TV duk sun kagara da su ji amsar ta gashi ta ki bude baki ta yi magana idan har baki ba mu amsar tambayoyin mu ba za mu mai da ku dajin da muka ɗauko ku a cewar Mejo rasta ji gabanta ya faɗi lokaci ɗaya ta fashe musu da matsanancin kuka mai ratsa zuciya cikin shekar kuka take faɗin ni ban san komai ba ba zan iya tunawa ba na manta komai dan uwana da ni shi ya sani ta ƙara rikita musu lissafi kaftin ya ce kun haɗa baki ne mun tambaye dan uwanki Gabriel ya faɗa mana cewa ke kaɗai ce kika san komai yanzu kuma mun tambaye ki kin ce ke ma baki san komai ba a tambaye da ni shi wai kuke son imana yawo da hankali da alama ya hasala ne dan muryarsa a kausashe ke mata magana da sauri Dr. Laura ta katse shi sa ba ta da koshin lafiya ni a gani na bai kamata mu ni a gani na bai kamata mu ta da tambayoyi ba a yanzu karamar yarinya ce sai ana lallaɓa ta sassauta fushin fuskar sa yayi cikin kwantar da murya ya ci gaba da cewa okay share hawayenki ki daina yi mana kuka ba ma so muryar ta na rawa ta amsa masa da to miƙewa duk laura ta yi ta nufi fridge ta buɗe ta buɗe ta ɗauko mata fanta mai sanyi ta haɗo mata da tishu ta dawo gefen gadon ta zauna tare da mika mata tishu ɗin hannayenta na ƙyarma ta karɓa ta soma goge kwallarta da hancinta bayan ta gama share sharewan duk salwara ta miƙa mata lemun karɓa ta yi tare da yi mata godiya kamar ta san mayar fanta ce budewa ta yi a gabansu ta karɓi ruwan lemun kusan sau uku tana sha sun tsare ta da ido suna kallonta hakan ba ƙaramin rikitar da ita yake yi ba please masoyiya angel ki taimake mu ki taimaki rayuwarki da ta sauran yan uwanki ki faɗa mana gaskiyar abin da ya faru a rayuwarku wanda ya yi silar haifar muku da ciwon damuwa idan har ba so kike yi mu mai da ku daji ba a cewar kaftin abin da muke son sani shine ya akai kuka tsinci kanku a kurmin dajin evil forest evil forest saboda ɗan ta'addan kasar mu da muke hasashen shine ya kai ku can mun tsiye shi akan ya faɗa mana menene alakar shi da ku ya faɗa mana cewa bai san komai dangane da ku ba ya taimaki wasu daga cikin yan uwanku ne mun yi dogon nazari akan ku da farko mun yi tunanin yan mu ne ku sai kuma muka ji kuna magana da wani harshe wanda ba na nahiyarmu ba mu rasa gane daga wani jinsi kuke wannan menene makasudin haddasa muku ciwon damuwa da bakin ciki lamarin ya daure mana kai da kananan shekarunku hada mai fama da ciwon zuciya wani abin al'ajabin da ya daga wani abin al'ajabin ɗaya daga cikin 'yan uwanku ya ki farkawa daga bacci mun rasa gane me ke damun shi tunda Mejo ya so mai mata magana a tsanake ta tsare sa da ido tana kallon labansa har ya kare maganarsa tukunna ta fara magana gaskiya ne abin da dan ta'addan ya faɗa ba shine ya kai mu daji ba mun jima a can kusan zance tun kafin mu mallaki hankalinmu ba zan iya tuna abin da ya faru da rayuwarmu ba ko komai ya kai mu dajin ba abin da na sani shine mun ci bakar wahala a rayu mun ci bakar wahalar rayuwa da ni da ɗan uwana wanda silar hakan ya ja mana depression kallon juna suka yi still sun fahimci ba za ta faɗa musu abin da suke son ji ba sam ba ta son su sani babu alamar za ta yarda da su murmushin gefen fuska mejo ya sakar mata ni da tun da naga idanuwanki da karamin bakin nan naki raina ya bani kina da wayo sosai dukar da idananta kasa ta yi zuciyarta na bugun uku uku Dr. Laura Sam ba ta so Dr. Laura Sam ba ta so suka matsa mata da tambayoyi ba. Tuntuni ta ba su shawarar su bari yaran su saba da su tukunna, amma da yake sojoji ne. Yana ɗaya daga cikin halayyarsu idan suna son jin bayani daga bakin mutum, ba wani uzuri da suke yi masa, dolensa ya amsa musu. Yaran da suke yin magana da shi na wace kasa ne? Kaftin ne ya jefa mata tambayar. Muryar ta na ɗan rawa ta furta. Najeriya. tsabar mamaki ne sa su kallon juna kina nufin daga Najeriya kuke ta yaya kan zai yiwu dama Najeriya suna da farar fata ne a cikin su a iya sani na bakar fata ne mutanen Najeriya sannan mutanen su kuma ba su da dogon gashi kuma launin idan shi kalar na mutanen kasar mu ne Dr. Mark Jackson ne yayi maganar da alamar mamaki akan face ɗinsa. Dr. Laura na murmushi ta dube sa kada ka bani kunya mana ko mu a kasar mu ai akwai black american zai iya yiwuwa su ma suna da alaka da fararen fata ne ina nufin Helpcast da gaske kudin 'yan najeriya ne jinjina masa kai ta yi eh a yaran da muke yin magana da shi hausa ne na najeriya za ku iya bincikawa ba karan mamaki suka yi ba hatta turancin da yaran suke magana da shi suk na amerika ne ba na najeriya ba yanzu dai ba za ki faɗa mana gaskiyar abin da ya faru da ku ba ko to shi dan uwan naki da kika ce ya san komai ta yaya zamu iya farkar da shi daga bacci an zo daidai wurin da ta fi so ce musu fuska ta yi ta yi mishi magana maganin yana Najeriya dan Allah ku taimaka ku maida mu kasar mu idan ba haka ba dan mu zai iya mutuwa har da kwallarta me ke damun shi ne Dr Brown ne ya yi mata tambayar ba tare da ta yanke shawara da zuciyarta ba tace ni ma ban sani ba idan ya fara bacci yana ɗaukar tsawon lokaci bai farka ba to akwai maganin shi kuma yana a can kasar murmushi kowannen su ya sake hakan ya sa ta sha jinin jikinta komanda ya ce kin iya acting da farko kin ce ba za ki iya tuna komai da ya faru a rayuwarku ba amma a yanzu kin faɗi inda za a samu maganin ɗan uwanki hakan na nufin tunaninki yana nan baki manta komai ba ko daure mata fuska yayi zaki faɗa mana gaskiya ne ko ko kun fi so mu je da ke can headquarter ki amsa mana tambayoyinmu a tsaya ki amsa mana tambayoyinmu ta tsiya tashin hankali da ba a sanya masa date maganar komanda ta yi matukar tsoratar da ita jikinta ya hau yin karkarwa duk ta bi ta rike ce a ƙarshe da ta ga da gaske za ta tsiye ta sai ta amsa musu tambayoyinsu ko su tafi da ita headquarter aiko da karfi ta sa wata iriyar gigitacciyar kara da ta firgitar da su hannayenta biyu ta sanya ta daddafe kanta tana faɗin na ce muku ni ban san komai ba don Allah ku da mu kasar mu Najeriya dan uwana zai iya rasa ransa na roke ku idan har da gaske za ku taimaki rayuwar mu to ku da mu Najeriya wurin dangin mu kamar mahaukaci haka ta rinka nana ta musu akan su maida su Najeriya hankalin su ba karamin tashi yayi ba ganin yadda ƙwayar idanuwanta suka birkice launin ciki ya ɓace sai sallar farin idan jijiyoyin wayanta da na gaban goshinta su ya fito rudo-rudo jefar da robar fantar hannunta a kasa ta yi a zababe ta miƙe saman gadon kamar 'yar daba ta dunkule hannayenta ta ci gaba da ambaton ku rabu da ni ku ale ni Kuma mai mu kasar mu Najeriya na ce ku kai mu kasar mu can muke son zuwa har suna haɗa baki wurin lallashinta sorry ki kwantar da hankalinki za mu tafi yanzu ki daina kuka ki kwantar da hankalinki ki koma ki kwanta babu wanda zai kara tambayar ki wani abu sun birkita daga nan haukan Angel duk ta laura duk ta bi ta rode sun rasa gane kanta kallon sojojin ta yi please ku kyale yarinyar nan mu je office mu yi magana idan ba haka ba za a iya samu matsala gyada kai suka yi ba don sun so ba suka juya tare da ficewa daga ɗakin tare da likitocin ya rage daga ita sai dr laura please na please my daughter kan ya isa haka ki koma ki zauna mu yi magana kin ji lallashinta ta shiga yi da kyar angel ke iya kallonta. su markanta duk ya rufe mata fuska ta gangan ta kirkirar makanta ciwon hauka maraireci mata fuska angel ta dan don allah ki taimaka mana su maida mu kasar mu ba na so mu rasa ran dan uwanmu dan zai iya mutuwa maganinsa yana a can nayi miki alkawari idan ya farfado zan faɗa muku duk wani abu da kuke son ji dangane da mu sakowa angel ta daga saman gadon asukwane ta zube a saman gwiwowinta a gaban dr laura idanuwanta sun ciko tab da hawaye take faɗin na roke ki ki taimaka mana kamar yadda Allah ya taimake ki ki ce ma sojojin can su mai da mu Najeriya idan ba haka ba dan uwana da nishi zai mutu ne ba za ku iya sarrafa shi ba maganin sa yana a can ni na yadda ku sanya jami'an ku su bi mu can kasar don su shaida abin da na faɗa musu su sanya mana ido muryar ta a shaƙe ta ƙarasa maganar tsananin tausayinta ne ya kama Dr. Laura har cikin ranta ta aminta da yarinyar miƙa mata hannu ta yi mike tsaye da sauri angel ta ɗaura hannayenta a saman na dr laura ta yunkura ta miƙe ba zato ba tsammani ta ji ta rungume ta a kirjinta kamshin tararen ta ki hancin angel sosai ta kankame ta tana faman sauki a jiyar zuciya shafa sumar kanta dr laura ta yi a hankali take yi mata magana ni tun farko ban so suka tsare ki da tambayoyinsu ba sun yi gaggawar yin hakan but ina so ki kwantar da hankalinki zan yi iyakar abin zan yi iyakar bakin na wurin ganin sun mai da ku kasar ku idan har kika yi min alkawarin za ku faɗa mana abin da ya faru da ku bayan dan uwan naki ya farfado kamar yadda kika ce cikin sanyin murya Angel ta ce na yi miki alkawari shi ma shi yasa ma na ce su sanya jami'an da za su bibiye rayuwar mu ta ƙara maganar ta da raba jikinta da na Dr. Laura shafa fuskar ta ta yi is okay zan je mu magana da su yanzu ki koma ki kwanta ki huta amsa mata Angel ta yi da to bayan fitar Dr. Laura daɗi kamar zai kashe ta dan tana ji a ranta za su amince musu su koma Najeriya juyawa ta tana neman robar fantar da ta jefar a kasa tiles ta can ta hango ta a gefe zuwa ta ta ɗauko lemun ta koma gefen gadon hankali kwance ta ci gaba da shan lemun fatanta Allah ya sa su amince musu gabaki ɗayansu sun hallara a katafaren ofis ɗin Dr. Laura kowannensu ya samu wuri ya zauna saman haɗaɗɗun kujeru tebul ne ya ratsa tsakaninta da su shawarar da zan bada shine bai kamata mu takura musu da tambayoyi ba duba da yanayin yaran akwai ciwon damuwa a tattare da su tirsasa musu zai iya haddasa musu wata matsalar da ba ma fata dr laura ce ta ko dr laura ce ta koro jawabin idanunta akan faces din sojojin komanda ya ce ya zamu yi kenan menene mafita don muna buƙatar san jin ainihin abin da ya faru da su a dajin nan numfasawa Dr. Laura ta yi mun yi magana da yarinyar tabbas ba ta manta komai ba ta san abin da ya faru da rayuwarsu sai dai rashin yarda da tsoron fargabar abin da zai biyo baya idan ta faɗa mana sun hana ta sanar da mu abin duba a nan shine babu yadda za a yi su saki jiki da mu a yanzu saboda ba su san mu ba bugu da ƙari kuma ba 'yan kasanmu mu ne. don ni na yadda da maganarta idan har muna so mu ci nasara a kansu dole sai mun yi musu abin da suke so ta hakan ne za su saki jiki da mu har su faɗa mana gaskiyar abin da muke son ji daga gare su sannan suna buƙatar wanda za ta kula da rayuwarsu tamkar mahaifiyarsu <clears throat> ta hakan ne za su saki jiki da ita har su iya faɗa mata damuwarsu abu na biyu shine mu yi musu abin da suke so musamman ita angel ɗin da ta roke ni akan mu mai da su kasarsu akan idan kun ga hakan da ta yi mana tabbas akwai kamshin gaskiya a maganar ta ta ce maganin dan uwansu yana a can kuma ta ce za mu iya sanya jami'ai su bi su har can kasar sannan ta yi alkawarin idan har ya farfado za ta faɗa mana duk abin da muke son ji shiru suka ɗanyi na wani lokaci kowannensu yana nazarin maganar dr laura numfasawa mejo ya yi kafin ya soma magana me zai hana mu damka kes ɗinsu ya koma hannun hukumar isod intelligent special operation division tunda shugabanninsu ɗan ƙasar Najeriya ne su kaɗai ne za su iya bincikar ainihin abin da ke faruwa da yaran saboda suna da ƙwarewa a ɓangaren jinjina kai kwamando ya yi da alama ya gamsu da jawabin mejo haka ne ka kawo shawara mai kyau kes ɗin ya fi dacewa da su tunda aikinsu ne yin binciken sirri har ma da fafatawa idan ta kama kuma duk muna a tare da su bambancin kaɗan ne mu ba jami'an sirri ba ne su kuma duka sun hada suna yin aiki a matsayin sojoji sannan kuma jami'an sirri kaftin ya ce ni ma na goyi bayan hakan amma fa zai yi wuya mu iya samun chip din nasu a waya so the best way to contact him is through email hanya mafi sauki da za a same shi sai dai a same shi ta email ya kamata dai mu fara gabatar musu da bukatar mu ta email ta email ɗinsu idan sun nuna sha'awar shari'ar sai mu mika musu komanda ya ce shugaban nasu ayyana a nan babban birnin amerika kuma na ji raɗe-raɗen kamar cikin weekend da za mu shiga zai bar ƙasar ya koma najeriya duk da bani da tabbaci kun san aikin nasu na sirri ne babu mai sanin shiga da facen su Allah sarki wannan kenan duka-duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin kurkuku zango na biyu wato middle stiff kashi na ashirin da 28 a hankali take tafiya tana bin ko ina na toilet din da kallo a tsaftace yake fari kal kamar ba a taba amfani da kayan cikin sa ba a gaban mirror ta tsaya tana kallon kyakkyawar fuskarta bata san lokacin da murmushi ya subuce mata ba nan take dimple ɗinta biyu su kallo.